biyo bayan tsare mawallafin jaridan nan ta Desert Herald Malam Tukur Mamu bayanai daga iyalansa na nuna cewar jami'an tsaron DSS sun je gidansa da ofishinsa a birnin Kaduna inda suka yi bincike irin na kwakwaf. El Faruk Ahmed Mamu kani ne ga Malam Tukur Mamu ga kuma bayanin da ya min. Da misalin kamar karfe goma sha biyu da rabi 'yan uwanmu suna bacci jami'an ss suka zo motoci da dama da kuma manya-manyan makamai suka shiga suka yi bincike duk da cewa ba su nuna wani takardan. ko warrant na search ba ko kuma takardar da zai nuna suna da iko ko izini su shigo cikin dare suka keta haddi da hakkin mata suka shiga gida suka rinka bincike duk wayoyin yaran gida suka kukwace wanda yanzu haka ba musamman me ke faruwa ba haka zalika sun ɗaɗɗabi takardu sun ɗaɗɗabi kwamfutoci sannan kuma sukan je ofis nashi ofis ɗin nashi ma da samtin abin da suka yi so gaskiya mu dai wannan abin da suke ba jin daɗin shi in mutum yana da laifi ya kamata a fito a gaya wa duniya mai laifin da mutum ya yi. Ko masana shari'a za su ce akan haka? Barista Modibo Bakari kwararren lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. Bisa ga tsarin mulki na Najeriya, kama mutum ba shi ne tabbatar da laifi game da shi ba. Sabili da akwai tanadi da tsarin mulkin Najeriya yi wato duk wanda aka kama lokacin bincike ko tuhuma ko tsarewa duk wata mata, wani matakin da aka ɗauka ba shi ne tabbatar da wato everybody who is accused of criminal offense is presumed innocent until contrary is proved. Sashi na 33 karamin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya yi tanadi shi a yanzu dai ba za a ce ma yana da laifi ba tukuna sai abinda bincike da kuma an gurfanar da shi a gaban kotu in har ta kama domin ba kowane bincike ne ma ake kai gaban kotu ba a cewar kungiyar rundunar adalci reshen arewa maso gabashin najeriya baki ɗayan wannan matsala da sakaci ne irin na gwamnati kamar yadda shugabanta malam zakari adamu ke shaida min wannan ya nuna cewa sakacin gwamnati ne da kuma gazawar gwamnati a ce an waye gari wani mutum ya je yana sasanta da masu kashe mutane ha kawai akwai gwamnati muna da komai duk wani abin da ake a duniya Allah ya ba mu shi yau waye gari a ce ana kama mutane ana cinikin su kamar akuya kuma gwamnati tana gani sai wayansu mutane farar hula sun je sun zauna da mutane a ɗauki kuɗaɗe dukiyar mutane ana ba su ana kare tattalin arzikin Najeriya a waye gari kuma a ce wai kuma daga baya gonta da wani fargar daji mara amfani a ce an je an kama wani mutum sakamakon abin da yake to lokacin da yake yi ita gonta tana ina a boye yake yi a fili yake duk duniya ta shina kaga wani abu ne wanda ba zai kare ba wanda kuma ita gonta in tana so wannan abu ya kare a cikin kanin lokaci zai iya karewa gonta ta iya gama da wannan abu wanda ko na gaya maka cewa in ba gonta ta dauki mataki ba wannan abu za a dade ana yin sa ba san lokacin karewa ba kuma a waye gari a ce an je an kama mutum ba tare da wani izini na kotu ba kaga wannan abu ne wannan ana yi wa karan tsaye a tsarin mulkin demokuraɗiyya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.